qatla nafsin mu'minan ko agane ko aw qatala nafsan mu'minatan bi ghairi haqqin wa man siwa dhalika fadamu almuslim haramun abadan hatta taqumu as-sa'a malan yace baya halatta dami mri'in muslimin taɓa jinin mutum musulmi a zubar masa da jininsa ta hanyar ranana shi ta hanyar rotsi ko suka ko tsara ko yanka ko tsago ko kuma karta haramun ne a yi wa mutum musulmi har jininsa ya zuba jini yana da daraja shi yasa Allah yake yawan ambatansa babban zub jini da ya fi zamowa haramun shi ne a kashe shi ko da shaƙe shi aka yi ya mutu jini bai zubo ba to shi ne an zubar da jininsa domin an kashe shi ana kiran kisa zub da jini to bai halatta ga musulmi wanda ya yi imani da Allah ya shahadu Allah ilaha illallah wa ya shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu duk wanda yake da waɗannan shahada a bakinsa yake ɗabbaƙa su a gaɓoɓinsa ba tare da ya hau wani abu da yake sa ridda ba to haramun ne a taɓa masa jini illa bi'ida talatin sai in ya aikata ɗayan uku zinan ba da hisan bayan ya yi aure ya yi jima'i na aure sai kuma ya je ya yi zina to wannan hukuncin san rajamu wannan ya halatta a zubar masa da jini da zai kai ga kisa au murtaddin ba da iman ko kuma bayan ya shiga musulunci ya yi imani da waɗannan shahada guda biyu sai kuma ya yi ridda ya koma kafurci to wannan ma ya halatta a zubar masa da jinin da zai kai shi ga kisa au qatala nafsan mu'minatan bighairi haqqin ko kuma ya kashe rai na mumini kuma ba tare da wannan ran ta cancanci a kashe ta ba to fa yuqtalu bihi shi ma ya halatta a kashe shi dalilin kashe wannan bawan Allah mumini da ya yi. to wa ma Wa zalika duk abin da yake koma bayan irin wa'annan abubuwa guda uku da waɗanda za a kwatanta su da su a yi kiyasi da su to fadamul muslimi alal muslimi haramu in dai ba a irin wa'annan ba jinin musulmi akan musulmi dan uwansa haramun ne abadan kuma haka abin yake har abada hatta ta sa'a hukunci ne da yake tafe har zuwa a tashi alkiyama. Asharhu ibn al-fawzan yace jaa bi mas'alati atlil muslimi ba'da mas'alatin nikah malam ya kawo mana mas'alar kisan musulmi bayan da da ya gama mana mas'alar aure li'annal islam saboda shi musulunci ja'a bi hifzil a'rab wa hifzid dima' wa bi hifzil amwal musulunci ya zo da kariya kamar haka musulunci na kare mutunci musulunci baya son a taba mutuncin musulmi kada musulmi kuma ya taba mutuncin wani kaga musulunci ya zo da garkuwar da take kare mutunci sannan bihibzid dima musulunci ya zo da garkuwar kare jinainayi kar ka taɓa jinin wani kamar yadda an hana shi a taɓa naka jini ya samu kariya ta hanyar bin musulunci idan har musulunci ake bi to za a samu waraka ta hanyar zub da jini da cin mutunci wa bi amwali musulunci ya zo yana kare dukiyoyi ba mai taɓa haƙƙin wani ba da yardan wani ba, kamar yadda kai ma ba za a taba naka ba ba da yardarka ba. Waɗannan ƙa'idodi da addinin Musulunci ya zo da su idan da su ake bi, da babu wata matsala a rayuwa, ba mai cima mutunci ba za ka ci wa kowa ba, ba mai taɓa ma jininka ba ka taba na kowa. ba mai taba ma dukiyarka ba ka taba ta kowa sai inda yarjejeniya to da an zauna lafiya shaguna da ba sai an sa kwaduna ba don ba mai taba na wani kuma da ba za ka ji tsoron kowa zai sace maka mashin in ka aje ba ko mota in ka aje ba ba ka tuna sane ba ka tuna fashi ba ka tuna komi kaga da an zauna lafiya in mutum yana son abunka sai dai ya roƙe ka ko ya nemi alhorma wannan ita ce fa ƙa'ida islamiyya wanda musulunci yake so ya ɗora mutane a kai amma suka ƙi suke nema wa kansu ‘yanci da kansu sai dai ka nemo mai gadi ka aje a get ka nemo mai gadi ka aje a shago ka nemo ga gadi na Allah an ƙi abi Allah ya tsare wa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram lalle ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malami na duk duniya malamin tarbiyya wanda yake gyara rayuwar al'umma wanda Allah ya aiko shi don ya zama rahama ga duniya. Ya Yace inna kun lalle jinannayinku wa amwalakum da dukiyoyinku wa a'radakum da mutuncinku alaikum haramu. Haramun ne a kanku, ku taɓa mutuncin wani, ku taɓa dukiyar wani. ku taba jinin wani an haramta a kanku wa qala alaihi salatu wassalam kullul muslimi alal muslimi haramun damu duk musulmi akan ɗan uwansa musulmi haramun ne ya taɓa masa jini ya zubar masa da jini ko ya kashe shi wa maluhu haramun ne ya taba masa dukiyarsa ba da yardarsa ba wa irduhu haramun ne ya ci mutuncinsa فلما تكلم عن الأعراض في الجمل السابقة بما يتعلق بالنكاح والطلاق انتقل إلى مسألة الدماء yayin da malam imam albarbahari rahimahullah in ji ibnul fauzan ya ce da malam ya ainihin yi magana a kan cin mutunci a kan matsalolin da suka gabata wanda suka shafi aure da saki sai kuma ya yi intikali zuwa ga matsalar da ta shafi jini falmuslimu iza shahida musulmi idan ya riga ya furta wannan kalma ya shaida Allah ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah ya kuma shaida lallai annabi muhammadu manzo ne na Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haruma damuhu wa maluhu haramun ne a taba masa jini ko a taba masa dukiya wali haza qala alaihi salatu wassalam don haka ma'aikin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an uqatila nasa hatta ya la ilaha illa an umurce ni da in yaƙi mutane ba zan daina yaƙarsu ba hatta ya ƙulu la illallah har sai sun ce la ilaha illallah fa'iza ƙaluha idan suka faɗe ta to shi kenan asumumin ni hun. dima'ahun jinainayinsu asimu sun samu kariya minni daga gare ni wa amwalahum hakanan kuma dukiyoyinsu sun samu kariya daga gare ni babu wanda zai sake taba jininsu ko ya taba dukiyarsu illa bi haƙƙin islam sai dai abin da ya shafi haƙƙi na musulunci musulunci kan zai nemi haƙƙinsa in ka cancanci kisa ya ce a kashe in ka cancanci ka fara da dukiyarka ya ce ka fitar da kaza ka ba da kaza in ka cancanci fudda zakka ya ce ka cire kaza a cikin kaza wannan kaga haƙƙin islam yace amma in ba haka ba ba a taba dukiyar mutum ba a taba lafiyar mutum illa bi haqqil islam musulunci na sa in kayi wa wani kage ka ci mutuncin sa ka lalika masa ƙarya yace a maka bulala tamanin, wannan kai ka ci mutuncin kanka dalilin mutuncin wani kai ma aka zane ka haka kuma idan mutum a ah, bikr ne wato saurayi ne ko kuma budurwa suka yi zina shari'a ta yadda a bulale su ɗari-ɗari kaga wannan ba wai haka kawai wani mutum ya zo da niyyar ya ci mutuncinsu ko ya zuta jininsu ba a haƙul islam shi ya sa a nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce sai dai da haƙƙin musulunci haƙƙin musulunci kam dole ne a fitar to abun da ya ɓoya wanda mutum ya aikata ba tare da abun ya kai a yi masa hukunci ba ko kuma bai shiga hannun masu hukunci ba fa wa hisabuhum Allah wannan kuma hisabin yana ga Allah don shi Allah ba a koyan masa duk abin da kai ba a gani ba shi ya gani Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai wannan hukuncin. amma kada ka yadda ka tuna wa wani abun da ba ganinsa kai ba ba kuma ainihin jinsa kai ba daga bakinsa ya ce ya yi kar ka yi masa ƙage ka ce wannan duk yadda aka yi daga ganinsa ɗan ƙwaya ne ba ka taɓa gani ya afa ba ko kuma ka ce wannan wannan duk yadda aka yi manemin mata ne ba ka taɓa tsintarsa yana zina ba to da ire-iren irin wannan wannan da ƙyar in ba ɗan damfara ba ne to akwai haɗari abinda baka gani ba in har kana tsorace-tsorace da shi to kai kaffa-kaffa da kanka kawai ka jale shi hisabinsa yana wurin Allah sai in ya bayyana gashi yayi to shi kenan sai a ce yayi ko da hukuma ma wacce ba islamiyya ba ku duba idan aka zo da mutum ba tare da an tabbatar da shaidu ba sai a ce ana tuhuma ba a cewa an kamo ka da laifi kaza sai dai a ce ana tuhumar ka da yin abu kaza ko su ba sa tabbatar wa mutum da laifi sai in ya amsa da kansa wajen shari'a da bincike shaidu sun tabbatar ya amsa sai a ce to yanzu kotu ta kama ka da laifi kaza don haka hukuncinka kaza hisabuhum ala ta'ala faman a'lana islama duk mutumin da ya bayyana musulunci wana na daga bi ya furta kalmar shahada guda biyu ashhadu an Allah ilaha illallah da ashhadu anna muhammadar rasulullah waɗannan shahadai guda biyu don mutumin da ya furta su a bakinsa fa inna na naqbalu min zalika to ba za mu ce ƙarya yake yi ba za mu amsa don mu na'amalu bil zawahir wallahu yatawalla sarair mu muna aiki da zahiri ne Allah shi ke jibintar ne. abinda ya ɓoye a zuciyarsa mu ba mu san wannan ba mun bar wa Allah don haka malam yace ce na babalu, min hudalika wa na'tabiruhu atabiruhu musliman sai mu ɗauke shi musulmi wa yujri alaihi akamu muslimina kuma hukunce-hukuncen musulmai za a gudanar masa duk abin da yayi na hukunci za a yi masa irin na musulunci a matsayinsa na musulmi duk abin da ya kama kuma za a karba a wajensa na shari'a zakka mai duk za a yi masa irin na musulmi fa'in ka na fi kalbihi nifaƙun ko da akwai nifaƙun munafurci kana ya zan fi kalbihi a cikin zuciyarsa duka ba ruwanmu munafurci hukunta munafurci wannan aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala an gane ko shi yasa yace ko da ya kasance a cikin zuciyarsa akwai nifaqun fa inna ma haza bainahu wa bainallahi azza wa jalla wannan tsakaninsa da Allah mai girma da ɗaukaka. Allahu yuhasibu Allah ba zai bar shi ba, in munafurtar addini yayi munafurtar muminai yayi ya ha'inci Allah, to Allah ba zai bar shi ba yukhadi'una Allah wa rasulahu ko to irin wa'annan Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibuhum zai yi musu hisabi wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa qabila eh, qabila islam al munafiqina ya karbi musuluncin munafukai ya zauna da su a madina ya san su munafukai ne kuma su shigo masallaci a yi sallah da su kuma suna nan a musulmai duk abin da ya tashi kuma da su ake yi har ma fita yaƙi ake da su amma munafukai ne kuma Allah ya sanar da shi cewa munafukan ne to amma bai ce musu ku fita daga cikinmu ba ku ba musulmai ba ne saboda mai saboda suna daddakirawa tare da musulma an gane go? Mm. to don haka ya karbe su wa ajara alaihimul ahkamul zahira ya kuma zartar musu da hukunci na sarari kaga kenan hukunci na ne aikin waye aikin Allah ne subhanahu wataala walakin man irtakaba naqidan min nawaqidil islami amma fa ku sani duk mutumin da ya hau mawarwara daga cikin masu warware musulunci ya yi ridda kenan kun gane ko amma su munafukai fa ba su yadda sun yi ridda ba a zahiri su suna nan su ba su fita musuluncin ba amma mutumin da irtaka ba ƙiban, sai ya hau wani abu da yake warware addinin musulunci min nawaqiril islami daga cikin masu warware musulunci musulunci yana da nawaqir kamar yadda alwala take da nawaqir sallah take da nawaƙir ko ba akwai nawaqidul wudu'i ba masu ware alwala to haka kuma akwai nawaqidul islami masu ware musulunci daga zarar ya afku kawai shikenan yanzu kai baka da musulunci kamar yanda nawaqidul wudu'i in ya faru baka da alwala to duk mutumin da ya samu kansa cikin nawaqidul wudu'i ɗaya daga cikin nawaqidul islami to fi kenan a ah, fa'ina izin a wannan lokacin yi hukamu alaihi bin ridda sai a yanke masa hukuncin yayi ridda an gane ko? fa'in ba wa illa ƙutila to fa ka yi ridda in ya tuba shi in kuma bai tuba ba a kashe shi himayatan littini don a kare addini daga irin wayannan, don gobe wani idan ya shiga bai fita an gane ko? shi yasa wani addini da aka kirkiro shi sai aka kamanta shi da musulunci to in an shiga fa ba a fita eh kai daga gani kaga an yi wa addinin musulunci kishiya to dama ai ina cikin musuluncin da yace mini na shiga kar in fita to yanzu kuma zaka dura ni wani wuri kace kar in fito to in ban fito ba ina zan gano musulunci na ka hudda ni anan ka dura ni wani wuri kace kuma kar in fito to can da nake ciki fa Allah ya ce in shiga kar in fita udkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaidan, kai ka kawo mun khutuwati shaidan, ka ce in shiga kuma kar in fito ba a shiga a fita ba in an shiga ba a fita ba haya ba hadisi to addinin musulunci wanda ake shigansa da la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine in an shiga ba a fita amma wanda za a shiga da sunan wani wali la asala lahu fi dinil islami ba ya da wani asali a cikin addinin musulunci addinin musulunci in ka shige shi ka gama shiga babu kuma sauran wai ka shiga a sai dai kuma ka ci gaba da gyara an gane ko ba maganar ka shiga kuma shiga ka gama shiga inda ka shiga addinin musulunci ina muke haza awwalu mubihati damil muslim yace wannan shine farkon wanda aka ce in mutum ya zama murtaddi jininsa ya halatta an gane jinin murtaddi ya halatta walakin manirtaka ba nawaqidan min nawaqidil islami ko na koma baya hada yau haka haka ko wasani min mubihati damil muslimi watakila za ku ga an ce mani to min min mubihati damil muslimi irin waɗannan wasu lasu ke rikita wani sai ya kasa yadda zai karanta gurin ko? to eh? sai ka je wasani mani mubi sai ka ji ka koma kuma kamar kana, kana karanta japanese to abu na biyu daga cikin abubuwan da suke halatta jinin wanda da musulmi ne isa ko kuma jinin musulmi abu na farko wanda yake halatta jinin wanda da musulmi ne <coughs> in ya fita daga musulunci ya zama yanzu ba musulmi ba abu na biyu da yake halatta jinin musulmi kuma yana nan a musulmin isasu nafsun bi nafsi in ya kashe wani a kashe shi a madadin wani an gane kaga shi ba kafiri bane ya kashe wani ne sai aka kashe shi qala ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan zalika takfifu min rabbikum wa rahma faman ufiya da, itada ba'da zalika falahu azabun alim wa lakum fil qisasi haya ya ulil albabi la'allakum tattaqun Allah ya ce ya ku masu imani kutiba alaikumul qisasu fil qatla Allah ya wajabta muku yin qisasi a cikin kasassu waɗanda aka kashe to a yi kisasi ga waɗanda suka kashe su su ma a kashe su alhurru iza qatala alhurra ɗa idan ya kashe ɗa yi bil hurri za a kashe shi dalilin ya kashe wannan ɗa Walabdu yi yuqtalu bi qatli abdi bawa ana kashe shi dalilin ya kashe bawa wal untha tuqtalu haka mace akan kashe ta bi qatlil unsa in ta kashe wata matar faman ufiya lahu min akihi wanda kuma aka yi masa rangwame daga ɗan uwansa musulmi sai yace ce na maka rangwame madadin a kashe da ya kashe wane na to na yi masa rangwame ya biya diya ba a yi afuwa ba za a kashe ka wani ya ce a ni kar a kashe shi na yi masa afuwa ya biya diya domin musulunci yana son kariya shi ya sa sai har ya kira shi da akihi ku duba saboda lutufi ya ce faman ufiya lahu duk wanda aka yafe masa min akihi shai'un daga ɗan uwansa wani abu na kisasi madadin kisa yace ce a biya diya to fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi isan to sai a bi abun fa da ihsani sannan kuma a bayar da ihsani kar kuma a dawo a hayanci juna daga baya wannan aya lokacin da wata haula daga cikin haulolin larabawa sai wani ya je ya kashe wani daga cikinsu mutumin mai daraja ne sai ya kashe wani daga cikinsu ko dai bawansu ne ko dai wani ƙarami marar mukami sai su kuma suka ce wallahi idan aka kashe mana bawa sai mun kashe ƙyaƙya in aka kashe mana mace sai mun kashe maza sai Allah ya ce mm -mm. ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal bil unsa kar a wuce gona da ini in har za a rama in bawa ne ya kashe bawa a kashe shi in ɗa ne ya kashe ɗa a kashe shi in mace ta kashe mace a kashe ta in kuma namiji ne ya kashe macen a kashe shi in ji sunna nan kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ta bayyana za mu ci insha Allah shi yasa yace zalika takhfifun min rabbikum wa rahma dalilin da yasa ana iya ya'afe kisa a madadin kisan a karbi diya takhfif sassauci ne min rabbikum da kuka samu daga wajen ubangijinku wa rahma da kuma jin kai irin na Allah da ya so sai ce kawai kisan ne zalla ba karɓar diya Allah ya ce famani ita da ba da zalika mutumin da bayan ya ce ya yafe sai ya yi ta'addanci ya zagaya kuma ya kisa to falahu azabun alimu ya sani Allah ba zai bar shi ba akwai azaba mai raɗaɗi tana jinansa kai kace ka yafe kuma ashe ba komi ɗin fulani ne eh ya kai wala ko ne a wala ko ne ɗaukan ma komi ai wala komi wallahi eh, yahu tan yahu sai kawai ya tare ka ka gane ni a hektiyam to kace ba ko ne kaya ne ta ya zama kaya azan eh Allah ya sauke wani yace shi tsoro yake yi wai ai ma ba ba komi shine ai ma ba ko ina bare bare ai ba ga haka ne ko eh yace yace ai ni idan malami barbar yace mu ai ma ba to ba na yadda amma ai in dai kuka yi sa'in sa da shi cewa ba komi ba komi to ka shiga uku ka saurari abin da za ka ji da daddare Allah ya wannan fa ne lokacin jahiliya kafin ilimi ya bayyana Allah ya taimake mu yanzu babu irin wannan don haka Allah ya ce in ka riga ka yafe to ya zama kaya ba kar ka cewa mutum ba komi wallahi na ba wani matsala kuma daga baya ka zagayo ka masa wani abu to ka zama dan ta'adda tun asalan ma ka nuna baka yadda ba kawai in baka yadda ba a san matakin da za a ɗauka na karɓa maka haƙƙi ko kuma a sulhunta ko a tabbatar da an ɗauki matakan tsaro amma ka ce ba komi wallah ba sali sannan kuma mutum ya saki jiki ka zo ka aibanta shi to har wajen Allah kana da azaba walahum azabun alim Allah ya ce falahu mai irin wannan yana da azabun azaba alimun mai raɗaɗi walakum fil qisasi hayatu qisasin nan da aka ce ayi don ku samu rayuwa ne kuna da rayuwa idan aka ce ana kisasi za a samu rayuwa yanzu gwamnati rayukan da suke mutuwa a kyale gwamnati ba ta biyan diya shi yasa don an kashe mutane ba a damu yanzu idan da duk inda aka kashe mutane gwamnati dole ta je ta biya diyar kowa kuma daidai da yadda ake biyan diya ko don ta kare asusunta da ta kiyaye dukiyoyin mutane ta kiyaye rayukan mutane to amma sai kaga ana fille mutane kawai ana tawatsarwa kamar yadda ka san an samu sauro saboda ba kisasi shi yasa rayuwar ta zamanto cikin matsala ba rayuwa amma da akwai kisasi da akwai rayuwa walakun fil kisasi hayatun tun a lokacin jahiliya suke cewa ku tsananta kisa don kare kisa hmm? ku tsananta kisa don kare kisa duk wanda ya kinkari kashe wani ku kashe shi wanda ya kashe wani a kashe shi don a daina kashe mutane a ba za a daina ba wani lardin wa mutum uku kawai in an kashe ku sai ku zauna lafiya mutum uku sai su addabe ku daga bariki ku dawo da kyar daga gwalantobal ku dawo da kyar daga dumne ku dawo da daga konkol ku dawo da kyar su uku ana ɗauke su sai a zauna lafiya shekaru kafin waɗansu su kenke su eh to idan da ana haka ɗin sai kaga an kare jama'a daga yawan kashe-kashe shi yasa Allah ya ce wa lakum fil qisasi hayatun kuna da rayuwa ba wajen kisa in mutum ya kashe a kashe shi nan akwai rayuwa ya ulil albabi ya masu kaifin hankali mai kaifin hankali ne ke gane haka ba kamar waɗanda suka kawo sabuwar shari'a ba suke cewa ai wannan danne haƙƙin bil'adama a dama Allah yana magana da ulul albabi ba ulul hilati ba ba masu wayo ba masu lubbu Allah ya yi haka ne la'allakun tattakuna ko kwa samu kariya alkisasu yusabbibul hayat kisasi na zama sababin rayuwa ma annahu qatlun duk da cewa kisa ne to amma wannan kisan zai jawo dalilin ƙarancin kisa kuma لأن القاتل إذا عرف أنه سيقتل أمسك عن عن القتل domin mai kisa in ya san yana gama kashe wannan fashi ma kashe shi za a yi sai ya fasa kisa in dai ya san in ya kashe fashi ma kashe shi za a yi to zai fasa kaga wannan ya rayu shi ma ya rayu wannasu izara awul katila otalo kuma sauran jama'a in suka ga duk wanda ya kashe otalo ana kashe shi amsa ko anil qatl sai kaga kowa ya shiga taitayinsa yayi taka tsantsan wajen kashe wani fatuhu bi zalika dima sai kaga an samu kariya dalilin hakan din na jinainai sai kaga an samu karancin zub da jini amma haka kawai fa yanzu gardama in ta haɗa ku da mutum ka ji shat ya zaro adda chat shi kenan. E, eh, haka kawai fa wai gonar ka wai za a ce kace kar a ce sai a kashe ka kuma gwamnati ta kyale cit wai shi kenan ya kare wai ya wai ya gagari gwamnati ta ga wani waye wannan gaskiya ne eh ba gaskiya bane yanzu idan da wani ne aka taba cikin gwamnatin da he an kamo su amma talaka ne aka eh. kashe akan gonarsa ya yi watanni ya sha ruwan sama ya sha wahala aka zo kuma ga dukiyarsa an cinye kuma an kashe shi kuma gwamnati sai ta fito a gidan kafofin watsa labarai tana cewa a yi don Allah a zauna lafiya. Eh. Mai na zaman lafiya. kuma an san waye ya yi laifi an san waye ya yi tsokana kuma ga zahiri maimakon da duk wanda ya yi laifi a masa to da ba wanda zai yi wallahi inda ana hukunci gonarka ko baka je ba ba mai taba ta shanunka kai ma ba mai taba maka to gwamnatin ce ga ta nan sai dai kawai fadar baka ba aikin bane injin mai bakan damiya ko falƙisasu sababin libaƙa'il hayati haka ne? isasi sababi ne na wanzuwar rayuwa wa in kana yuqtalu fihi al-muqtasu minhu idan da ya zan ana kashe wanda ake neman haƙƙin wani a kansa a masa ƙisasi, to fa huwa yu'addi ila hayati baƙiya ko to da kisa ne da zai zaba zai zamanto ya ba da sakamakon rayuwar sauran mutane minal mujtama daga cikin taron jama'a fa yaqillu ta'addi da ta'addanci zai yi karanci kwarai da za a samu karancin 'yan ta'adda alad dima'i wa'inda suke hawa kan jinin mutane suna ta zubarwa amma an yutrakal qatilu amma haka kawai an san wane ya kashe wani sai a kyale shi wa yuqalu sai a ce haza ya tanafi al huquqil insani ai wannan kare haƙƙin bil adama ne bai kamata a taba ai yanzu a dai samu dai hukunci da aka yi masa wancan ya mutu kuma wannan a kashe shi ai an keta haƙƙin bil adama wa yutrak sai a gyale shi ko kuma idan yana da matsayi in ya kashe wanda ba zai bai da matsayi sai a yi wala wala wala wala kawai shi kenan sai kaga yana yawo ko kuma shi taku ta shaku ina muke hmm? wani sidira ne kafin gajeren sidira hmm? to fahaza yusabbabu wannan yana sabbaba sabkar dima'i zubar da jini in dai har wani zai kashe muku kuna kallo kuma a kyale shi yana yawo to kuma kuma haiku shiri ko ba haka bane to irin haka shi ke sa kuma zubar da jinin ya yi yawa amma da aka kashe muku sai kuka ga an kashe wanda ya kashe muku sai hankali ya kwanta shi kenan ba sauran gaba to amma fa idan aka kashe muku gwamnati ta yi shuru to ku kuma ya ku yi tawaga ku ce za ku je musu gaba ɗaya kuma ku afka musu maimakon ɗaya aka kashe muku ku kuma ku je ku kona ƙauyensu wannan ba a yi sanadin kisa ya yi yawa ba to amma da da wancan ya kashe wancan sai aka kawo wancan duk aka nuna wa duniya ga wanda ya kashe wane wuri wane kabila kaza cikin wuri kaza gari kaza kauye kaza shi ma yau gashi za a kashe shi aka nuna aka kashe shi za su sake zuwa kuma su ce za su rama kaga shikenan sun gane cewa lalle ashe hukuma tana kare haƙƙin bil adama shikenan hukunci zai fita daga hannun talaka sai koma hannun hukuma To amma hukumar sai ta kyale sai ta kira wayancan dattawan da wa'ancan dattawan wai sai ta ba su haƙuri ku kuma talakawa sai ku ce to bar su an kashe musu ɗaya su kuma sai su an taya da makamai da cikin dare da jarirai a kwance da tsoffi a kwance da mata a kwance da dabbobi da kowa kawai a bankawa ƙauye wuta an ci gaba sabawa dokar Allah ya yi daidai a nan idan da dokar Allah ake bi da haka ba zai rika faruwa ba don haka yace barin sadin yana shi yake sabbaba kisa kuma ya zo yayi yawa dalilin shi wannan da aka ƙi saka masa shi kuma sai ya ɗau hukunci a hannu sai ya je ya saka kansa a waktilalul amni sai kaga zaman lafiya amana yayi karanci in kana tafiya tsoro kake da ka hadu da yan kabilan can su ma wayancan suna tsoro su hadu da yan wayancan an samu amnu akwai zaman lafiya babu a waturi al'aminina sai kaga ana tarazanar da amintattu wanda bai tuna yi wa kowa komi ba baya kulle da kowa baya jin haushin kowa bai da niyyar taba kowa sai a tayar masa da hankali yana zaune cikin iyalinsa a tashe shi a firgita shi a sa shi ya bar muhallinsa ya bar garinsu ya bar ƙauyensu ba a haka yanzu amintaccen mutum fa baya ta'addanci baya da zalunci baya jin haushin kowa wa'yansu kawai he su haddasa wani abu hukuma ta kyale sai dalilin wannan sai ya zo gaba ɗaya mutanen kirkin wurin ma sai a tayar musu da hankali a razana su wannan saboda an bar dokar Allah ne shi ma'ana tarwi al-aminina mafasi da kathira hakan sai kuma ya haddasa barna mai yawan gaske barna mai yawan gaske wa yufsiru al-qatl kaga kashe-kashe yayi yawa wa shaɗu dima'u ayi ta watsar da jinin mutane ta ko'ina kawai sai ya zamanto zub da jinin mutum ba komi bane alhali kuma kare jini da tsaronsa wani abu ne wanda yake da muhimmanci hatta fil jahiliya har ma a lokacin jahiliya ya ƙuluna abinda suke faɗi a lokacin jahiliya alƙatlu an falil ƙatli kisa na hana kisa alƙatlu an falil ƙatli kisa yana kore kisa kun fahimce su go? idan da wanda ya kisa an kashe shi to shikenan an hana yin kisa zuwa gaba to amma wannan ya yi kisa an kyale shi har ma za a gana nuna sha kasuwa wannan mugu ne wannan kai in suka yi suka yi ma suka sai a zo a tara su sai a ba su mukami eh, har mukami ake to jahiliya ma ta da abin da take faɗi kenan alƙatulu an fali alƙatli ƙatulul mujirim an fali ƙatlin minal mustaqbal idan almujirim mai laifi ya yi laifi aka kashe shi to zai hana kuma kisa zuwa gaba wa fi hadhihi aya wannan aya da muka karanta a cikinta wace aya walakun fil qisasi hayatun ko ya ulil albabi Lallai a cikin wannan aya akwai abun lura walakun fil qisasi hayatu gaban nan ita ma kadai ta isa abun lura akwai rayuwa fil qisasi a cikin riko da kisasi akwai rayuwa idan da ana kisasi da rayuwa ta yi kyau an zauna lafiya ana fahimtar karatun ko wallazina yaquluna alqisasu akwai yan yammacin duniya da wayayyu wa'anda suke cewa alqisasu ai shi kisasi ya tanafa ma huquqil insani yana ainihin kware haƙoƙin bil adama wato wannan aikin mutunci ne na haƙƙin bil adama naqulu lahum wal majaniyu alaihi alaisal insana ko alaisa insana shi wancan wanda aka yi masa ta'addanci shi ba mutum ba ne shi ba za a kare haƙƙinsa ba sai wanda ya yi laifi a ce kar a kashe shi saboda a kare haƙƙin bil'adama eh wal menene eh wa majniyu alaihi shi wannan wanda aka yi jinayar a kansa na da na farko da aka kashe alaisa insana shi ba mutum ba ne? kai sarkin kare haƙƙin bil'adama wancan shi ya tafi a banza kenan ba za a kare haƙƙinsa ba sai shi wannan mugu za a rama ka ce a kare haƙƙin bil'adama? to malam ya ce ai shi ma wancan ɗin shi ma mutum ne fafil kisafi lahu himayatul lil wato li haƙƙihi a wajen kisasin nan wato tamkar kariya ne ga haƙƙin wanda aka kashe mun ji abu biyu waɗanda suke sa a kashe mutum ko da musulmi ne wasalisu abu na uku min allazi yubahu damuhum wanda yake halatta jinin musulmi a sayyibu zani dattijo mazinaci wasayyibu huwa allazi wadi'a imra'atahu fi nikahin sahihin shine mutumin da ya taba jima'i da matarsa aure ingantacce to sai aka same shi yayi zina to wannan fa iza zana in har yayi zina da shaidu an kama shi tabbas yurjamu bi hijaratin za a yi masa rajamu da duwatsu hatta al-maut shine ma'ana hatta ya muta wa illu damuhu bi zalika don haka jinin sa ya halatta da haka fa hadhihi hiya al-umuri allati a yustabahu bi adamul muslim waɗannan su ne al'amuran da jinin musulmi yake halatta da su in malƙisasu nafsun bi nafsin ko dai kisasin kisa da kisa in ka kashe wani a kashe ka wa imma zanin ba da isanin ko mazinaci bayan ya katangu wa imma murtaddun ko dai ya musulunta ya yi ridda yace allazi na naqidan min nawaqidil islami wanda zai hau doron warwara daga cikin masu warware islama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man baddala dinahu faqatuluhu duk wanda ya canja addininsa ku kashe shi wa fi hadal hadith a cikin wannan hadisin kuma a wa tarku ne ko jama'a haka kuma mutumin da ya bar addinin sa ya fita daga jama'ar musulmai shi ma shari'a ta yadda kashe shi wa fi hadha raddun ala allazina yunkiruna haddar riddati wannan raddi ne ga masu inkarin haddin ridda akwai waɗanda suke cewa bai cancanta wai don mutum ya canja addini a kashe shi ba yana da rai. eh eh ai wannan ai qur'ani ma yace la ikraha fi din mm. suna inkari mustadillina bi qawlihi ta'ala la ikraha din malan yace wa hadha istidlalun khata'un wannan dalili ne suke kawowa kuma kuskure ne ma dalilin masu kuskure san ba haka yake ba li'anna qatl al-murtad laysa al minhu al-ikraha murtad kashe wanda yayi ridda laysa laysa al minhu al-ikraha ba wai manufansa tilasta shi musulunci bane wanda ya ridda kuma an ce a kashe shi an ce a tilasta shi ya shiga musulunci ne? wannan ba wai tilastawa ne a musulunci ba matsayinsa wannan a wa inna ma algarabu abin nufi kawai manufa minhu daga wannan kisa himayatu dini don kare addini ubi tala'ubi man da kalafihi bi ikhtiyarihi don a kare mutunci daga yin wasa da shi ga duk mutumin da ya shiga da zaɓinsa. In aka ce kawai in ka shiga kaɗana za ka fita can ma ka je kaɗana, sai ka ciwa musulunci mutunci to in ka shiga in ka fita to za ka bi lahira. Sai ka zauna ciki, musulunci kuma ya samu mutunci. Kare mutuncin musulunci ne ba wai tilastawa a shiga musulunci ba wanda baya musulunci ne aka ce la'ikira ikraha ba ku zuwa ku ce to dole yi musulunci a ba dole ba in ya maka ka shiga in bai maka ba ka jira wutar jahannama na jiranka an gane wannan don haka summa hu bayan ya zaba wa kansa ya shiga summa hu sannan ya bar shi ba da ma shahida annad dina haqqun bayan da ya shaida wa mutane cewa addinin na gaskiya ne yanzu kuma ya fita yace ƙarya ne ce to kai ma ƙarya kake yawwa qauluhu wala yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah malam Imam al-Barbahari ya faɗi wannan ko yace al-muslimu huwa allazi yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wannan kalma ba mai faɗin ta sai musulmi lakin labudda ma'a shahadataini malam ce to sai sai dai fa kuma ba wai faɗin la ilaha kawai ba dole ne tare da shahadodin nan a samu min al'amali ana aiki da kalmar kana cewa la ilaha kana tsafi wannan kuma za a kashe ka don ya nuna ka warware la ilaha ka an gane wannan ko yawwa don haka ka ce la ilaha illallah ka tabbatar da wannan shaida sannan kuma min al'amali a samu akwai aiki bi an yuqima sala a samu kana tsaye da sallah ba kana facaccana ta ba wa yutiya zakka kana da zakka wa yasumu ramadan kana azumin ramadana wa yahujjal bai kana hajjatar ɗakin Allah amma man istata ilayhi sabila aikin hajji ba kowa ba sai wanda Allah ya bashi iko labudda min al'amali dole ne fa faɗin la ilaha illallah kawai bai isa labudda min al'amali dole ne a yi aiki da ita ƙauluhu wa ma siwa zalika fadamul muslimi alal musulmi haramun abadan hatta ta sa'a ba imamul har ya faɗi wannan ba yace damul muslimi alal muslimi haramun jinin musulmi akan ɗan uwansa haramun ne wala yati waktun babu wani lokaci da zai zo yubahu fihi a ce wannan lokacin ya halatta musulmi ya kashe musulmi yubahu fihi damul muslimi wai lokaci ne ya halatta jinin musulmi babu lokacin abadan Allahumma illa idza itada sai dai in shi din yayi ta'adda shi musulman idza atada faman itada alaikum fatadu alaihi misli ma atada alaikum an gane ko idan ta'adda yayi ta'addanci ya yi a shi ɗan agaji ba ba da sadaka ne <laughs> to zai ga su ɗan agajin duk wanda aka zo gaban shi baya miƙa wai shi ɗan agaji ne zai <laughs> dai ku karɓa gawai a ba su yi ƙoƙari ba wallahi ku riƙa bayarwa kuma eh ba za ka da da Allah ya kyauta ai makaranta ce ko mm-hmm. Yawwa. Ya muke Ya ce, sai dai idan shi wannan ɗin ya zama ɗan ta'adda, au sala alan nasi fi buyutihim ko ya sulalo ya shiga gidan mutane. Wannan sai a bar shi a ce musulmi ne? Kawai ya shigo gidanka da daddare? Eh? au kada bari ko ya tare hanya kawo ko in kashe ka kai sai ka bashi hukuma sai ta bashi eh. au ga ala waliyil amri ko yayi wa shugaban ku tawaye ya naɗa runduna shi ma ce shi bai yadda da wannan shugabancin ba shi ma ba za a bar shi ba Au ghairi zalika ko wani wannan fa hadha yuqtalu daf'an li shar'i wa daf'an menene li sharrihi daf'an li sharrihi don a kare jama'a daga sharrinsa don haka a kashe shi don a huta daga sharrinsa kawai iza lam yandafa eh, menene yandafi sharruhu illa bil qatli matukar ba za a samu damar kare kai daga sharrinsa ba sai an yi kisa to yi kisan amma idan akwai wata hanya da za a bi a kare kai daga sharrinsa a kama shi a je a garke a ce to rai da mutuwa a bar shi a wurin to in akwai damar yin haka a yi masa haka ana ganewa amma idan ba haka ba to a kashe shi in an san in an yanda duk za a yi ba dama a tsira sai an kashe to a kashe don a kare al'umma cire mugu cikin al'umma wato cire mugunta ne a cikin al'umma kamar kaskace a jikin saniya in an cire mata hita ji daɗi Allah ya taimake mu نندام زيا So, الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا علام الغيوب تولى أمرنا يا ستار الغيوب استر غيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين يسر لنا ولا تؤثر علينا الله كغافرتا منا كغافرتا وإيايمو كغافرتا ومالوممو كغافرتا وينقوا مسلمي وإن سكا غباچيمو Allah ka tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin garuruwanmu Allah ka tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin lardin musulunci a ko ko'ina yake, Allah ka tabbatar da zaman lafiya a cikin al'umma, Allah Ubangiji ka cire miyagu daga cikin mutanen kirki, Allah ka fallasa su ka tona asirinsu ka yada ainihin al'amurra na gaskiya a cikin al'amurra na barna, Allah ka ɗora gaskiya a kan ƙarya, Allah ka ɗora kirki a kan rashin kirki, Allah Ubangiji ka lalata niyyar masu son lalata rayuwar al'umma. Allah muna roƙonka ya Allah ka tsare mana musuluncinmu ka tsare mana shi ka tsare mana wuraren yinsa ka tsare mana malamanmu masu karantar da mu shi ka tsare al'ummar musulunci a ko'ina suke a duniya Allah muna roƙonka ka tsare mana shugabanninmu ka kare su daga dukkan wata muguwar manufa da ake tinkara su da ita Allah ubangiji wannan siyasa da take tinkaro mu Allah ka zaɓa mana bawan Allah mai ɗan dama-dama, Allah ka zaɓa mana bawan Allah mai ɗan dama-dama, Allah Ubangiji duk wanda manufarsa ya tattara ya zaman tora min kura daga he ‘ya'yanki Allah ka yi mana maganinsa, Allah ka lalata jam'iyyarsa, Allah ka tarwatsa manufarsa, Allah ka durkusar da shi, Allah ka lalata tafiyarsa, Allah ka ɗaukaka tawagar wanda yake da kyakkyawar manufa a ko'ina yake, Allah ka ɗaukaka tawagar mai kyakkyawar manufa a kowaye a ko'ina yake kuma, Allah muna roƙonka ka zama mana adili, Allah ka sama mana adili, Allah ka shiga tsakaninmu da miyagu masu dakushe tafiyar gaskiya, Allah Ubangiji mun tinkare ka da bukatunmu na alkhairi. dalilin wannan zama da muka yi Allah mun yi tawassuli da shi ka biya mana bukatunmu na duniya da lahira bayin Allah suna cikin matsaloli ya Allah wa'yansu ba su da lafiya wa'yansu ba su da ainihin kuzari wajen ainihin tafiya gabobinsu sun samu matsala wa'yansu kuma gaba ɗaya ma ababen more rayuwa sun musu karanci abinda za su ci a gidansu da iyalai ya yi karanci Allah ka san bayinka Allah Ubangiji mun tinkare ka ba mu da inda za mu je mu fake sai kai Allah kai ne Allahu samad Allah kai ne abun nufi da bukata ga bayan ka sun tinkare ka Allah ka sauƙaƙa mana akwai wa'anda ƴaƴansu suna son karatu ba su da hanyar da za su karantar da su saboda karancin abun hannu ya Allah Allah bayinka ne kuma ƴaƴan bayinka ‘ya'ya ne waɗanda suke zamowa daɗi ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, Allah ka sama mana hanyar da za mu karantar da ‘ya'yanmu, Allah ka sama mana hanyar da za mu ciyar da iyalanmu, Allah ka sama mana hanyar da za mu kare mutuncinmu da abin da za mu kare shi da shi ya Allah ka sanya mana takawa da tsoron Allah da rashin hararar abun wani Allah ka ba mu haƙuri da abin da ka ba mu Allah ka ba mu haƙuri da abin da ka ba mu Allah ka ba mu haƙuri da abin da ka ba mu Allah ubangiji ka ba mu wadatar zuci Allah ka arzuta mu da wadatar zuci wanda duk ke tinkaran mu da mugun abu Allah mun barka da shi Allah ka yi mana maganinsa اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank